Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira ga kwakwalar tattaunawar zaman lafiya da Moscow a wani sakon bidiyo da ya fitar a jiya Asabar a daidai lokacin da Rasha ta sanar da kai harin makami mai linzami samfurin hypersonic na farko a kan Ukraine. Lokaci ya yi na yin taro, lokaci ya yi da za a tattauna in ji Zelensky. Lokaci ya yi da za a maido da mutuncin yankuna da adalci ga Ukraine. idan ba haka ba asarar da rasha za ta yi zai ɗauki al'ummominta da dama kafin ta farfado kiran da zelensky ya yi ga gudanar da wata tattaunawa na zuwa ne wuni guda bayan da jagoran rasha a tattaunawar ya ce bangarorin biyu suna gabda cimma yarjejeniya a kan batun dakatar da shigar ukraine a cikin kungiyar tsaron nato vladimir medinsky ya faɗa a ranar juma'a cewa kasashen biyu sun kai rabin hanya wurin cimma yarjejeniya a kan batun ukraine ta zama 'yar ba ruwanmu. mu ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya ce moscow na sa ran za ta kawo ƙarshen mamayar da ta kai wa ukraine tare da cimma yarjejeniya a kan batun tsaro ciki har da batun zamar ukraine mu a cewar kamfanin dallancin labaran interfax na rasha firaministan birtaniya boris johnson ya faɗa a ranar asabar cewa shirin brexit ya nuna mutanen birtaniya suna son 'yanci kamar yadda 'yan ukraine da ke yaƙi da mamayar rasha kalaman da 'yan majalisa masu adawa da masu sharhi suka kwatanta da mara daɗi yayin da jakadan ukraine a birtaniya yake halartar wani taro johnson ya shaidawa taron jam'iyyar conservative cewa ɗabi'ar mutanen birtaniya kamar na 'yan ukraine ne da suka zaɓi 'yanci a kowane lokaci 'yan birtaniya sun kada kuri'a a watan yuni shekarar 2016 da kashi 52 zuwa 48 na ficewa daga kungiyar tarayyar turai wanda ita ukraine din ta gabatar da bukatar shiga kungiyar a ranar 28 ga watan fabrairu kwanaki hudu bayan da rasha ta aike da dakarunta a cikin kasar a ranar juma'a ofishin hukumar kare haƙƙin bal'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta ƙiyasta cewa fararen hula 'yan ƙasar ukraine shida ne aka kashe ciki har da yara talatin da shida tun lokacin da kai mamayar ta fara a jiya asabar firaministan japan fumio kishida ya faɗa wa takwaransa na india narendra modi cewa mamayar da rasha ta kai wa ukraine ya girgiza tubalin ƙasa da ƙasa a don haka akwai buƙatar mai da martani Kasashen Japan da India suna cikin wata kungiyar tsaro ta Quad wadda Amurka da ƙasa Australia suka kasance mambobi a ciki, amma inda kadai ce mamban kungiyar Quad da bata fito karara ta yi Allah wadai da mamayar Rasha ba. Japan ta ɗora takunkumi da dama akan wasu ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyin Rasha tun fara yakin da Rasha ta kira aikin soja na musamman a Ukraine, kana ta karɓi 'yan gudun hijira daga Ukraine ɗin. bai daya mun tabbatar da cewa duk wani sauyi da za a kawo ta hanyar yin amfani da karfin tuwo abu ne da ba za a lamunta da shi ba a kowane yanki kuma ya zama dole mu nemi hanyar warware takaddama cikin lumana bisa dokokin ƙasa da ƙasa kishida yana faɗa wa manema labarai bayan ganawarsa da modi a new delhi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc china ta sanar da labarin mace-macen covid-19 na farko a cikin sama da shekara guda mace-macen guda biyu sun faru ne a jilin wani gari a lardin arewa maso gabashin kasar kasar china tana fuskantar karuwan coronavirus sake kunno kai da cutar ta yi ya sa jami'an kiwon lafiyar china sun karfafa dokokin covid-19 a daidai lokacin da kasashen yamma da dama suke ɗage dokokin dakile yaduwar covid-19 cutar coronavirus ta fara kunno kai ne a lardin wuhan sama da shekara biyu da suka shuɗe a ƙarshe afghanistan ita ce ƙasa mafi fama da bakin ciki a duniya tun kafin 'yan taliban su mamaye mulki a watan agustan da ya gabata hakan ya bayyana ne a wani rahoto da ake kira na farin ciki na duniya wanda aka fitar gabanin bikin ranar farin ciki na majalisar ɗinkin duniya da ke faduwa a yau lahadi rahoton na shekara ya ce afghanistan ita ce kasa ta ƙarshe a cikin ƙasashe 49 da aka gudanar da binciken inda kashi biyu digo biyar ne kadai suke farin ciki kasar lebanon ita ce ta biyu wurin rashin farin ciki a duniya sai kuma kasashen botswana da rwanda da kuma zimbabwe su ne suka zama kasashe na biyar da ba su da farin ciki a duniya finland ita ce kasa ta farko mai farin ciki a duniya karo na hudu da take samun wannan matsayin da kashi bakwai da digo takwas sa'annan denmark da switzerland da iceland da netherlands su ne suke bi mata a matsayin kasashe biyar na farko masu farin ciki a duniya masu binciken sun shirya kasashen ne bayan nazarin bayanan da suka tattara sama da shekaru uku sun duba abubuwa da dama ciki har da batun tsadar rayuwa a cikin gida Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai mikido ne Kasuwa a kai mikido ne Kasuwa a kasashe ya take Kasuwa a kasar mu saboda ni dai zama na nan ban taba sanin wanda mun ka kama mun ka kai musu an kai mai hukunci da ya kamata ba tsakani da Allah kai mun ka ba mutum wainin na ciya shi shi daina yin abu gaban kanshi abin da bai sani ba za mu kai shi gaban wannan kwamitin shi su hanar da shi ja masu jin mu da sauraron mu assalamu alaikum barkamu da safiya da kuma sake kasancewa mu da ku a cikin shirin kasuwa akai miki dole shirin kasuwa akai miki dole shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku a kowane kowane mako sunana lamido abubakar sakkwato kuma wannan shirin na yau ya kawo ziyara a kasuwar da ake hada-hadar canjin kudaden kasashen waje da ke sakkwato kama daga dala amurka zuwa saifat da kuma sauran kudaden kasashen waje dala na kaso dala nawa yake dala muna sai san maka 580 to ya saukin da za a yi to muna yi mu baka ita 570 masha dala bakwai na kaso 7 dollars na kaso ana samun shi sunana ashiru na shigo in sai dala ne gaskiya ta kara kuɗi fiye da yadda na sayi kwanakin baya na sayi ta da biyar da hamsin kan yanzu na sayi ta biyar da saba'in kuma ta samu karuwa. kasuwa ne. Yanzu haka kuma ina tare da ɗaya daga cikin 'yan canji. Sunana Mustapha Abdullahi Maidala mai harka canji a nan tsohuwar kasuwa. Muna sayi muna sayarwa. Kama daga Naira ta nigeria da dola Amerika da Saifa duka abin da muke hulɗa da shi ne. to wannan hulɗa kuma muna yi bisa ga abin da a tsarin eh, doka na ƙasa da kuma haɗin kai da cbn to abin da a ƙalubale gare mu kamar yadda ake bankaɗo kudaddakin kasashen waje waɗanda an mara kyau jabu. To kamar irin waɗannan matsaloli yanzu kamar kisa-kisai nawa ne kuka fuskanta na karɓar kudaden jabu da kuma irin matakan da kuke ɗauka? Gaskiya mun samu kisa-kisai waɗanda muka je kotu sun kai biyar. wasu har sun je gidan yare ga abin da ya shahi saifa ko dola to yanzu wani mataki kuke shirin ɗauka na zamanantar da wannan abu matakan da muke ɗauka muna son mu kawo mashin kamar na banki wanda duk wani abu wanda ya shigo wanda ya kudin waje sai mun yi screening ɗine in za mu saye in za mu sayar kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu Assalamu alaikum suna Abubakar Umar Lemi. ko wallahi kan babu daɗi don lokacin da karɓi kuɗaɗen nan ina ganin na yi hasara wani lokaci tala dubu takwas ne wannan hasara kuma na waye gari cikin ɓacin da sauransu. To da kasance dai alhamdulillahi ana san har hamman an samu dai an wula abubuwa. amma jama'a suna shiga cikin wannan matsala kuma babu daɗi gaskiya don wani in ya shiga matsala irin wannan ba ya ta har abada don na wanda da ka same shi in ba Allah ma wata hanya ba a kuma yadda da kai kai matsayin dan canji ka zama wata kala ba a yadda da kai ba a kuɗi sunana Alhaji Ibrahim ibini na taɓa hasara ta kamar dubu ɗari da ashirin ta saifa to sannan duk lokacin da allah ya kaddari an kawo in abin ya kwance mai kai sai na zo inda waɗanda sun ka san su su duba mini to amma kamar jagororin ita wannan kungiya tana caku ne kuke karya doka wajen karɓar kuɗaɗen jabu ya muna ke karya doka tun da abu ne wanda an kai su kansu ana ya ba su ta su amshi ta abu ne wanda yake ille kurma an kawo ma ya yi daidai da wanda an na kwarai sai bancin sun ɗaga ko da haka diba sai ha gano japan suna cewa akwai ba a canji tun da sahe da kuma da daddare kamar kamar kowane mataki kuke dauka kuna bin wannan doka a gaskiya Allah mu duk lokacin da aka kawo mana canji in dai mun san mutum zo da muna ba shi canji to kamar ita kungiyar yan canji ana zarginta da nuna fifiko ko kuma da rashin misali bin doka wajen aiwatar da abin da ya kamata ta aiwatar ko tsoro tsakani da Allah kuma akwai wannan saboda ni dai zama na nan ban taba sanin wanda mun ka kama mun haka musu an kai mai hukunci wanda ya kamata ba tsakani da Allah awo gaskiya ta Allah suna na Mubarak Aminu Daniya an samu fuskantar jabon dala Amerika kusan dala dubu takwas a babbar tasha kuma kaga kuɗaɗe na masu yawa kila kuna kauce ma bin ka'idodi wajen canji watakila shi ya haddasa samun wannan matsala awo ana samu haka nan sosai gaskiya suna kauce ma ka'idodi sosai to jama'a kada ku shafa shirin kasuwa a kai miki dole ne ke zo muku daga nan kasuwar 'yan canji ta tsofar kasuwa a birnin Sakkwato da ke tsakiyar Sakkwato. Kasuwa a kasar ya take kasuwa a kasar mu. sunana musa abdullahi eh, ma'ajin kungiyar 'yan canji ta jihar sokoto to ya za ka yi bayani a takaice wannan sabon zubi na kwana 40 da ita wannan kungiya ta 'yan canji eh, ta jihar sokoto ta kaba to abin da zan cewa dai waɗannan kwanukan da muka yi ana jagoranci alhamdulillah muna gudanar da hulɗan nan tamu kamar da mun ka saba ta insha Allah sai dai kalubalen din da aka samu wanda shi ba za a rasa ba muna samun shiga membobinmu da cikin ɗaiɗaikunmu wanda aka samu insha Allah cikin ƙungiyar mu ma da task kwamiti wanda an ka nada don laptop da duk wanda bai bi doka ta kungiya ba tare da haka yan mun ka ba mutum wainin na cewa shi daina yin abu gaban kanshi abin da bai sani ba za mu kai shi gaban wannan kwamitin su zuwa hanar da shi idan an gane ganganci na yayi to za a sa shi biya kayayyakin mutane wanda sun kai hasara ta gehe ne idan ma abin ya karfin mu shi ma mun ba mu za mu kai shi ga hukuma don ladabtar da shi ga abubuwan da hakuka al'umma wanda a bisa kanmu sunana alhaji ibrahim bi ahmed ni ne vice chairman na masu canjin kuɗi a wannan jihar ta sokoto eh, da yake kasan ba mu daɗe ba da shigowa ofis domin gudanar da wannan jagoranci amma daga bakin mu yanzu wajen kwana 40 zuwa 50 mun ɗabbakar da wasu dokoki a kan membobinmu don gudun fadawa cikin asarori na sayan jabu ko abin da ya kama da haka yanzu dan kungiyar mu wanda ya sai kantapek da ma'ana jabon kuɗi ko saifa ko dala ko iro ko fons in dai da karfe shida ne to bai ma fara tunkara 'yan kungiya da wannan matsala komi ya faru can tsakani da wannan mai ba zai fara kawo mana report officially ba amma inda rana ne kamar yadda muka aza muka aza dokan cewa duk wanda zai fita da kuɗin da ya fi naira miliyan ɗaya shine kuɗin dala dala dubu biyu su nemi wanda ya rake shi kaga in ya tafi shi ɗaya ɗauko abin shi to ta yanke kido abin da hanyar da kungiya ka ebi to tana ebi ta mai hukunci don ta amshi dukiyar mutane a hannun shi to akwai zargin cewa kamar membobin ku kamar ba haɗin kai sosai kamar ku ne ba ku fito da dokoki ba waɗanda za su sa misali za a yi musu hukunci daidai abin da suka aikata ko ko ina matsalar take duk yadda ka ga yau an ɗabbaka abu yakkon ɗaya yakkon biyu to sai zo da sassabci mai especially nan mu sokoto ko menene akwai alhorma saboda haka shi ya kasu sabciwar dokokin da muke gawa amma muna dokoki kuma muna tsaurarawa muna son tsakuwa nan da tsoro. Dangane da yadda jabun kuɗaɗe suka ci gaba da yawaita hannayen jama'a a Najeriya, kan yasa na tuntuɓi Musa Muhammad Lawal wani malami a Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto kuma masani akan tattalin arzikin Najeriya. Shi me yake haddasa wannan matsalar? Eh, idan ka jibi al'amuran tafiyar da kuɗaɗe irin na kasashen waje al'amuran ana gudanar da su ne kashi biyu akwai formal sector wanda gwamnati ke fitarwa kashi na biyu wanda da ake kira informal sector a shi wannan na ga shi ne ke tattare da hatsari mai dimbin masu dimbin yawa saboda informal sector wanda kuma shi ne ginshikin ma na Najeriya ya kasance duka abubuwan da ake yi ba a cikin ka'idoji suke ba kuma ba tare da la'akari da dokokin da aka gaba domin gudanar da al'amuran kuɗaɗe irin wayannan ba. Yawan bukatan kuɗaɗen kasashen waje shine ke kara haddasa mutane na yin duk abin da za su yi su ga cewa sun mallaki wayannan kuɗaɗen ƙasashen waje din. Ya kai lokacin da hatta eh, manya-manyan shaguna na ƙasan nan transaction din da za ka yi ka biya da kuɗaɗen kasashen waje hatta eh, makarantu da kuma asibitoci sun kai lokacin da ba sa karɓar naira sai ga kudaden kasashen waje kuma su wanda suke kula da aramuran nan sai sun bari abubuwa sun tabarbare sannan su fara maganan dokan mataki magana 'yan siyasa wannan dama ai ba yau aka fara ba suna da hanyoyin da suke dokan kudaden su su salwantar da su shirin kasuwa a kai miki dole. To jama'a da haka Allah ya kawo mu karshen wannan shirin na kasuwa a kai miki dole daga sashen Hausa na muryar Amurka. Sai a tare mu wani mako domin jin wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Lamido Abubakar Sakkwato da na jagoranci shirin ke muku sallama. Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. ‘Yan uwana masu sauraro, barkama da warhaka. Sunana dai Reverend Fadon Bala da ke nan Ignisiyar Our Lady of Perpetual Health Catholic Church. A yau ina so yi mana tsokaci ko kuma yi mana gargaɗi kan mahimmancin zaman lafiya. A wannan lokacin ibada lokaci ne da ya kamata mu yi addu'a ga Allah domin ya kawo zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da dukkan duniya baki ɗaya yayin da muke ta fama da tashin-tashin wanda ya kunshi rashin zaman lafiya na ɓangaren siyasa addini da ƙabilu a daidai wani lokaci kuma na ibada ya kamata mu yi azumi mu juyo ga Ubangiji, mu roƙe shi gafaran zunubanmu da dukkan inda muka yi kurakurai, muka kuma haddasa rashin zaman lafiya a duniya baki ɗaya. Yadda shi Ubangiji Allah sai mana jin ƙai ya kuma gafarta mana kurakuranmu. Kamar yadda aka bayyana mana a littafin annabi Ishaya Sura hamsin da biyu aya bakwai take cewa. Me ya fi wannan kyau a gaman zo yana zuwa ta kan duwatsu, ɗauke da albishir mai daɗi, labarin salama, ya yi shelan nasara ya cewa sihiyuna Allahnki, sarki ne, mu yi ƙaunar juna kamar yadda Allah ya ƙaunace mu. Idan mun ƙaunaci juna kamar yadda ya ƙaunace mu, za mu yi tafiya a cikin ƙaunarsa. salama kuma ta dawwama a gare mu. Bari Ubangiji Allah ya ba mu fahimi da alherinsa yadda za mu yi zaman salama a tsakaninmu. Madalla, yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutukan da ake iya cin karo da su musamman a wannan yanayi na zafi. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu saurare barka da wannan lokaci. lokaci. To likita a satin da ya gabata mun tattauna akan cutar basir sai dai masu sauraron mu sun buƙaci ƙarin bayani kan yadda ake jinyar cutar basir kuma wace hanya ake bi don samun waraka daga cutar. Ana warkewa daga ciwon basir sannan kuma yanayin maganin shi ya danganta da abin da ya kawo shi da kuma iyakar tsananin shi. A misali wanda suke da basir saboda kasancewa suna da abin da ake cewa constipation wato bayan gida mai sauri don suka canza yanayin yadda suke cin abinci suka rinka cin abincin da yake da ganyaye wanda zai sa bayan gidan ya dan yi taushi kuma suna shan isasshen ruwa yadda bayan gidan ba zai yi tauri ba kuma suna yin kashi a kai a kai ya zama kenan wannan constipation ya tafi to wannan basir yana iya tafiya ba kuma tare da ya ba da wata matsala ba akwai wanda kuma yakan yi tsanani yadda sai an sa magunguna ko na shafawa ko wanda ake sawa a ciki ko kuma wanda ake sa mutum ya zauna a cikin ruwan dumi ya sa maganin ko kuma akwai wanda ya kan kai tsananin da sai an yi allurar da za ta toshe wannan hanyar jinin ko kuma a yi aiki a ɗaure wannan hanyar jini sai jini ya daina biyuwa ta wannan hanya ta wato veins da suka kumbura din sai kasance kenan an yi maganin shi wannan basir din saboda ka ya danganta ga tsananin shi da kuma abin da ya kawo shi. To masha Allahu da fatan an ji kuma da fatan an gamsu da bayanin da likita ya bamu yanzu. To likita kamar wasu irin cutuka ne ma ake iya cin karo da su musamman a wannan yanayi na zafi. A lokacin zafi akan samu canji na yanayin cututtuka a samu wasu su karu a wasu kuma su haɓaka wajen tsanani. A wannan lokaci saboda zafi akan samu karin bukata na ruwa saboda bukatar da ake ruwan kuma mutane za su yi amfani da ruwa har da wanda ya ba shi da kyau kuma za a iya samun karuwar cututtuka wanda suke yaduwa ta ruwa kamar su gudawa ciwon kwalara typhoid fever sannan inda yara suke zuwa kurme wato swimming kenan za a iya samun karuwar cutar bilhazia wato wanda ake fitsarin jini da sauransu sannan saboda yanayin zafi a jikin dan adam yakan fitar da ruwa ta gumi ko jibi sannan kuma ta numfashi da sauransu saboda haka cututtukan da suke da alaka da za su iya karuwa kamar irin su cutar sikila da masu cutar koda za su iya haɓaka saboda kasancewar idan mutum ya fitar da ruwan da yake da dama za a iya samun abin da ake kira da hydration da hydration zai iya kawo su kusal crisis nan sannan masu cutar koda za ta iya haɓaka saboda yanayin zafi za ka ga mutane wurin kwanciya wasu ma ko kwanciyar ɗaki an daina yi za a fito waje sannan kuma ba a iya rurrufa saboda haka sai ya zama irin kwari kamar su sauro sun samu damar da za su cije mutum sosai wanda eh, za a samu karuwar cutar zazzabin cizon sauro wato malaria sannan kuma saboda wannan yanayi za a samu karuwar ma'amalar dan adam da irin su beraye wanda za su iya su da sauransu zai iya yada irin cututtuka kamar su lasa ba sannan a yanayin nan na zafi akan samu annoba kusan kowane shekara a lokacin zafi akan samu annoba ta ciwon sankarau ah, da kuma Ah, karambau wato chicken pox da kuma ah, measles kyanda ko sharatuwa yadda ake kiranta wani bangaren saboda haka yanayin zafi yakan sa a samu karuwar waɗannan ah, cututtuka to idan muka koma bangaren yara kamar wasu irin cutuka ne ke musu barazana a lokacin zafi a bangaren yara akwai yaran da idan jiki ya zafi misali suke iya samun abin da ake cewa jijiga wato convulsion febrile convulsion masu irin wannan Uh, convulsion uh, zafin jiki ya fi saurin ya zafi da tsanani a lokacin zafi akan misali lokacin sanyi saboda haka da yaron da aka san yana da kamar shi wannan ciwon jijiga idan jikin shi ya zafi to duk lokacin da da aka ga alamun zafin jikin nan kada ɗauke shi da wasa a ɗau mataki na gaggawa a mai wanka a bashi abin da zai hana zazzabin nan ya yi tsanani sannan a nemi magani da gaggawa sannan da buƙatar a rinka yin wanka din akai-akai saboda ya kasance zafin jikin bai zama ya yi tsanani ba a wannan lokaci. Shin likita cutuka na da saurin yaduwa musamman a yanayi na zafi? Da bukatar a wannan lokaci babba da yaro a kula da tsaftar jiki da ta ruwan sha da ta abinci da taurin zama da kuma su hatta kayan da ake amfani mu'amala da su wurin yin abincin saboda saukin yada cututtuka a wannan lokaci saboda haka da bukatar a kula kula da waɗannan sai a samu saukin waɗannan cututtuka insha Allah. To likita akwai wasu rigakafin da ake yi na kariya daga cutukan zafi? To wasu daga cikin cututtukan na akwai alluran rigakafin su misali kyanda, karambau, sankarau, zazzabin typhoid fever, cholera duk suna da alluran rigakafi kuma wani lokacin za ka ga kusan bayan ko shekara uku zuwa biyar ana zagaya ana yi wa mutane alluran rigakafi na sankarau dinnan saboda akan yawan samun annobarsa saboda haka akan zagaya a yi wa mutane alluran rigakafin nan saboda haka duk wanda ba a masa ba da bukatar a yi masa din. To likita musamman ma ga yara irin wannan lokaci na zafi zaka ga akan yi ana yawan mu'amala da sanyi misali yawan wanka kunna fanka ko AC da kuma ma dan barin su haka da kaya shara shar domin su sha iska shin hakan ba laifi? To babu laifi idan an yi amfani da fanka ko na'urar sanyaya ɗaki da kuma yin wanka akai-akai a lokacin zafi asali ma wannan zai taimaka wurin eh, ya sa a samu saukin matsala don eh, wani lokacin zafin ya kai zafin da ko baccin kirki ba za a iya samu ba in kuma mutum bai samu baccin kirki ba to in gari ya waye wala la'alla ko aikin shi yadda ya saba yi ba zai iya ba in yaro ne in ya je makaranta wala allah sai ya fara bacci a aji saboda daren je bai samu isasshen bacci ba saboda haka idan aka ɗauki waɗannan matakai eh, za su taimaka matuƙa insha Allah daga ƙarshe wace shawara zaka ba masu sauraro sauraron mu yadda za su kula da kansu musamman a wannan lokaci ko kuma yanayi na zafi. To shawarar da ita ce a kula da tsaftar jiki da ta muhalli da ta abinci sannan a sha ruwa isasshe kuma a kula a kare tsaftar ruwan nan. Wani kuma abu mai hatsari a wannan lokacin zafin nan shine inji. Ah, hayakin injin nan yana da matukar hatsari saboda haka a tabbatar ya yi nesa da mutane saboda shakar hatsarin a wannan iska ta injin janareto a guba ce tana da matukar hatsari sannan kuma a kula da shi saboda akwai hatsarin gobara shi ma wani lokacin akan iya kunna injin a kwanta a bashi kuma matsala ta faru ba a san ta faru ba da bukatar a kula da waɗannan al'amura Allah ya Masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.